وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha bakwai ga watan jima'a ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta uku wanda ya daidai da 22 ga watan disamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani kasa wanda ke nan 39 yakubu avenue gaura da galadima road a gwari miji a kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi al-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin babi na goma sha uku babun fi bayani kasratu turkil khair wato a cikin babin da ke magana bayani kan yawaitan ayyuka na alkhairi mun karanta hadisai guda goma sha shida a wannan babi za mu tashi a hadisi na goma sha bakwai bi ma'ana asabi'u asha a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 88 za mu tashi hadisi na goma sha bakwai ana bugun namba ta ɗari da talatin da hudu malam ya ce wa anhu har ila yau gare sa waye kenan abu huraira kada mu manta hadisansa ne jero mana mana ta karanta su ya ce kawala Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله تيرا دا أمينكم الله سقارة بك أدهش دا آلا ينسياتي إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل كان مثل كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري wannan jumla ce shartiya ka'ida wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sharfi da kuma abinda malaman larabci suke kira zarfu zaman iza marida al-abd duk lokacin da bawa yayi rashin lafiya aw safar hada fi'lu shart ko kuma yayi tafiya jawabu shart كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا za a rubuta masa tankwacin ladan abin da ya kasance yana yi a mazauninsa na gida kuma lafiyayye ka na hadisin gajere ne amma cikin da ke ciki suna da yawa bar mu fito da shi sai bayan ɗaya na farko dai sharafi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ne gindaya kai a matsayinka na musulmi mazauni gida ne kai ka saba yin sunan rawati sai tafiya ta kama ka sai kai tafiya misali har ka neman kudi kai ka Abuja ko Lagos ka saba yin sunan rawati a matsayinka na mazaunin gida to yanzu da kace yi kan sauke maka duk wa'annan ba a ce ka yi shi ba gani ba a ce ka yi shi ba sallolin ka ma na farilla an maida maka an maida maka su a biyu halin da nafila kai ka daura kanka to manzo Allah ce wa'annan da ka saba yi kana kana Kaduna neman kuɗi kai ka Abuja ko Lagos kakka yi su kuma za a baka ladi ka complete kamar yadda kake yin sa a Kaduna an fahimci ko kuma shi ne sai ya ce au safara ko daga kana mariban idan ba da lafiya yanzu lafiyar ka lau sai rashin lafiya ta kama ka sai aka kwantar da kai a asibiti kuma ka saba yi a lokacin da kake da lafiyar za ka yi sunanin rawatib azumin ayyamun bid idan sun zo za ka yi su sha uku sha hudu sha biyar azumin litinin da alhamis duk za ka yi su sai rashin lafiya ya tsama ka wannan rashin lafiyar dalilinsa ba za ka iya yin azumin ba to matsala ce misali ranar alhamis ta kama ka ko ta kai ka asibiti kana kwanciya asibiti amma ana rubuta maka ladan mai azumi an ban ji wata sakon ko kuma a'a ka je asibitin ba kana gida ba ka da kumari da kuzari a jikinka da za ka iya yin wannan azamin da ibada ko kiyamun laili ka saba yi to sai rashin lafiya ya kama ka ba za ka iya tashi kai ba za a rubuta maka wannan laban complete yadda ka saba yin sa shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kutiba lahu mithla ma kana Manu muƙiman sahiha za a rubuta maka kwatankwacin abin da ka saba yi kana zaune lafiyayye ne kai kaga sharadi guda biyu ne sharadi na farko matafi ne wani yana daga cikin dalilan da malamai suke kafa hujja musamman ma wato hanafiya ba ta hanafiya da zahiriya su ne suka zafafa a hukuncin mara la'awa to matafiyi suka ce in kana tafiya a cikin sallah ba ka da sallah me dalilin su suka ce ai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake har ya koma ga Allah bai tafiya ya cika sallah ba kuturu yake suka ce an samu yayi tafiya yayi wata daya kuturu yake an samu yayi tafiya yayi sati uku kuturu yake kai hadisin karshe ma shine hadisin Anas dan Malik da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito suka ce ai yayi tafiya a Hajjatul Wada kana goma yanzu kuma aka tambayi Anas dan Malik kam kana yuqimu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah kana nawa manzo Allah ya tsayu a garin Makka da Hajjatul Wada sai ce asharatu ayyam kwana goma kuma a kwana goma da duk ne kamar ji wannan to su ne suka zafafa suka ce da irin wa'annan hadisan ya nuna kenan wa'annan na fulfulin ma duka an sauke maka na fula ɗaya ce guda biyu ka ce ka kula da su Shi ne na farko witiri na biyu na ka'ata alfasi wa'annan guda biyun su ne ko da kana halin tafiya za ka yi su da zai ce dalili hadisi ya inanta a cikin bukhari da muslim hadisin bilal ibn abi rabah za Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya sai suka da zango sai ce wa bilal kin ta mana lokacin sallah eh, kin tatan mana lokacin sallah za Allah ya kwanta bilal ma ya kwanta duk bacci ya kwashe su za Allah ya yi bacci bilal ma ya bacci ba su tashi ba sai karfe goma zuwa sha ɗaya na safi zafin ranar da ya taɓi tir'ayan sahara shi ne zafin ya taɓa ko matan manzala da jikin manzala sai manzala ya farka a firgice ya ce subhanallah kai bilal kai da muka ce ka shirka ta mana lokacin sallah me yasa a sai ce ya mahaifi Allah abin da ya kwashe ka shi ya kwashe ni me ke nan gajiya ko gajiya ta kama su wani yana nuna maka fitriyatul jibiliyatul insan ɗabi'a ta ɗan adam in ya tafiya yana gajiya dukkan ka kama su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja layi ya ci shedanu sun halicci wurin nan mu ƙara gaba suka ƙara gaba kaɗan sai manzo Allah ce Bilal kira sallah wajen ƙarfe goma fa zuwa na na safe kira sallah wannan Bilal ya kira sallah aka kira sallah ne ya kamata a yi Allah kai tsaye sabayi sai manzo Allah ya yi raka'ata al-fajr an sai da ya fara yin raka'ata al-fajr da idar sannan sai suka yi sallan shi sa wannan hadisi yana nuna kuskuren masu cewa idan ka tashi lokaci ya kubuce a fara yin a'a sallarka kafin kai raka'ata al-fajr wannan hadisin ya nuna wannan fatawa ba daidai bane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abun koyi mafi kyau ya tabbata ga sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya faru da shi ga abin da yake to idan nayi irada ne laifi kuma nayi koyi ne dawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin nan a cikin bukhari da muslim muhallin shahid a ciki kaga ya nuna cewa idan mutum yana tafiya matafiyi zai yi raka'atanil fajr sa'annan kuma zai yi ne wucirinsa haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi dangane da wutiri da kuma raka'atanil fajr kaga duk wani sallan ka na nafila da ka saba yi ka aji ladan na nan bonus wannan hadisin yana nuna maka yana da bonus ɗin ladan yana tafiya kasan san ɗan najeriya yana da son wahalar da kansa zai ce ma na saba ne ni yanzu ba zan iya bari ba to shari'a ta zo maka da sauki ne sama za ka saukin da shari'a ta zo maka ba kai matafiyi ne duk wani nauyi an rage maka karillar da ke wajiba a kanka an ce ka yi ta biyu ya fata an gane to me yasa zaka ce dole sai kai wannan sunan rawati ce sai kai su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi yace kutiba lahu za a rubuta maka mithla ma kana ya'malu abinda kwatan kwatan abin da kasance kana aikata shi muqiman sahiha mazauni gida lafiyayye kaga dama abu guda biyu ne rashin lafiya ko tafiya duka biyun nan duk wanda ya kama ka kana da ladan wato musulunci shi yake karantar da samun bonus a wannan bonus ne saboda ka saba yi a baya to bari a ƙara maka bonus tun daga wani dalili da ya hana ka aiwatarwa yare haka ma kwatankwacin abin hadisin abdullahi dan mas'udin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misali mutumin da ya zuwa jami'i sai wani abu wanda shari'a ta amince ta hana shi samun jam'in misali an zo za a fara sallah sai cikin mutum ya rude kaga dole ya fita ne ya fita ya zaga to ya fita ya zaga nan kafin ya idar da zagawan an idar da sallah sai ya zo kuma kowa ya idar da sallah second part da third part da fourth da fifth duk sun kare yanzu ya rage kai kadai tilo ga mutum zai yi takaici ko to wannan sallar da za ka yi ciki za a baka ladanta cikakkiya kamar ka yi ta a jam'i saboda abin da ya hana ka samun jam'in abu ne wanda shari'a ta amince kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi sallah wa huwa yudafi'u al-akhbathan kana so wato kana sallah kana kokarin tunkuɗe bawali ko ba haya ya dan fara kama ka ka ce a barin dan matsi shi saboda me saboda idan da sallah manzo ce kake ka yanke ka je kai ina fata an gane ka yanke sallar ka je kai sai ka samu natsuwa inda ka zo ka samu shikenan abin ma ya kuma ce maka kai asarar sa ba daman wanda yake da laifi shine wanda ya bar sallar dangan duki zuwa yi sallar haka kuma ce masa shine wanda ya laifi babba a wurin Allah ina fata mun gane wannan malaki rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaitosa su a cikin kitabul jihad wasiyar babun yuktabu lil musafiri mithla ma kana ya'malu fil iqama haka imam al-bukhari ya rawaitu wannan hadithi a cikin sahihinsa ina fata mun gane haka kuma imam ahmad ma ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadinsa daga shi ma abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa. Malin ya ce, "Assaminu Ashar, hadisi na goma sha takwas, an jabir, radiyallahu anhu, hadisi daga jabir ɗan Abdullahi, Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce, "Kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, manzan Allah tsira da abincin Allah su fara tabbata a gare shi ta alayensa ya ce, kullu ma'arufin sadaqatun dukkan wani abu mai kyau lada ne kaga wannan shine ake kira jawami'ul kalim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi dunkulallin kalma kalma guda ɗaya ce in aka ce za a yi bayanin ta za ta ɗauki bayanai masu ɗumbin yawa da za su shiga ciki kaga anan kira ce fi siyaqil kitab ko tufi da al’umum ko kuma annacciyar tufi siyakin umum ko bi ma'ana annacciyar tufi siyakin itibar tufi da al’umum na kira ce a wajen tabbatar da hukunci yana tarewa duk wani aikin da ka sani mai kyau lada ne a saki fuskantar ɗan ƙwanta musulmi a mai mummu kyawa kwana biyu lada assalamu alaikum lada imaqatul adha an at-tariq lada ina fata an kana zaune sai ka gano waje a cikin alayin da kake rayuwa ya to ya dan burma motoci na zuwa da mashin na zuwa suna fada cikin wannan ramin sai ka sa aka ibo kasa aka toshe wannan ramin lada kowa zai wuce akai ko lada bohol ne ka gina a gidanka ka fito da famfan a waje saboda talakawa ko kuma makwabta su amfana da wannan ruwan lada daidai da kana idan ya hau ya motsa ta rubuta maka lada Kuna fata an gane balle masu neman kuɗi ma su zo su iba su je su nemi kuɗin lada ka taimake shi ko su nemi aro an gane ka samu lada kenan ba asara ba kaga wannan shine tarbiyyar da addini ya ba mu ya ba iyayenmu iyayenmu suka yi kokari suka tabbata shi a aikace mu kuma yanzu sai muka kasa tabbata shi a aikace kana tunanin mu mun waye mun yi karatun zamani ba ma ƙoƙarin saura abin da idan mun bar wuri in sana'a kake yi ka yi ƙoƙarin kafa mutum wanda ko bayan baka nan dalilin ka wannan mutumin mutane goma na ci ƙarƙashinsa kai ba asara ba an gane kasuwanci kake yi ka nemo yara masu hankali ka ɗauko su ka ajiye su a shagonka ka ba su tarbiyya in sun kai wani lokaci ka sallame su su ma ne ai suna da 'yan uwa suna da iyaye wanda za su amfana an gane shi ba ne lada ne ko kuma kai ma'aikaci ne Allah ya baka wani kujera babba wanda za ka iya ɗaukan ma'aikata ka je ka duba wanzu bayan Allah ka ɗauko su ka ajiye su a wajen ka kafa su bukatarka ne ko da bayan baka nan wannan mutanen sun bude gurbin to amma kashi ya mutanen mu na wannan ba haka ba yanzu sai an arewa neman kuɗi ya rufe mai ido duk abin da zai yi yanzu in ka ba shi kuɗi ba zai maka ba sa hannu kawai za a kawo mai kai kancin shi kenan an ba shi wannan abin ya sa hannu zai ce ba zai sa maka hannu ba sai ka ba shi kuɗi sannan ya gama shekaru talatin ɗinsa ko talatin da biyar a wannan wuri ya dawo ya koma gida ya zauna to yanzu yana buƙatan wai shi kuma 'ya'yansa su zo su mai gurbi kuma lokacin da ke wajen bai kafa wa'anda in ya tura su kai tsaye ko ba ma ya tura su ba su kan za su ce kawo mana ɗanka ko ƴaƴanka mu taimaka musu ko da mu ma ka taimake mu ba da shi sai dai dinga raɓa raɓe ai sun nuna mun bakin ciki lokacin shi sa na rurrufe su wanda da zai taimaka kenan kai waye da ba za nuna maka bakin ciki ba kai waye da ba za ma hasada ba aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai waye ina fata an gane ka yi musu shine wannan kyautatawan shine guba gare su duk yadda suka yi Allah ba zai taba ba su nasara akan ka ba to amma ne mun kasa fahimtar wannan ka duba manzo Allah kalma ce take ta tafi amma in ka ce zaka dinga zakulo shi ma'ruf din da yake nufi suna da yawa sallama ma ma'ruf ne dan uwanka assalamu alaikum shi ma ma'ruf ne yi wa dan uwanka rumushi ma'ruf ne ka gaya mai magana mai daɗi shi ma ma'ruf ne akwai wani fashi ɗabi'ar sa bai iya magana mai daɗi ba sai ya gasa ma maganar da zaka ka daɗe bai fita a zuciyarka ba wani hakka ko ka Allah sai ya dinga bujiro maka a kwakwalwa shi kuma ba ruwansa baya jin tsoron ya bata maka rai shi ina ruwan shi kaga musulunci yana ba mu tarbiyyar mu'amala tarbiyya ta hanyar samun lada Allah ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a marḍati Allah sawfa nu'tihi ajran 'azima yace la khaira babu alkhair fi kathirin min najwahum a duk wani tattaunawa wanda mutane za su yi a doron kasa babu alkhairi a ciki kaga Allah ya gani sai ce illa man amara bi sadaqati banda wanda ya umarni da yin sadaka rajwani ga wani bawan Allah sai yana neman taimako a abu zamai in akwai ko ga wani bawan Allah can kun haya ne ya gagare shi ba zai iya biya ba a taimaka bai. ga wani can yaransa an koro su ne daga makaranta bai da kuɗin da zai biya a aka zamai Ga wani yaro can maraya ne ya samu makaranta amma bai da kuɗin da zai biya a aka zamai ina ba ta gane ga wani can an kore shi a wajen aiki kana da aiki ka taimaka ka bashi ka rage mai zafi ga wani ga wani ga wani irin illa muna mara bi sadaqatin au ma'arufin ko kuma kyakkyawan aiki au islahin bainan nas ko kuma sulhu tsakanin mutane biyu Allah ce wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah duk wanda ya aiwatar da wa'annan ababen da muka ambata ji Allah dan neman yardan Allah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima Allah ce za mu bashi lada mai girman gaske wato Allah ma sai ya nuna maka dan ya kamfama maka abin wato ba lada ba sai ce mai girman gaske ka ce ma mai girman gaske A ga yi ba zai iya ɗaukan girman ba idan ka san cewa ba karamin lada za ka samu a cewa amma da yawan mu har da wato cuɗanya ba wa'anda ba mu ba ya sa mun yi barbaran wa'ansu ɗabi'u munana daga gare su an arewa da ba a san shi da wannan ɗabi'a ba an san shi da taimako an san shi da kawaici an san shi da agaji ya san ka ko bai san ka ba amma yanzu sai zama da ɗabi'ar mu shine ne duk abin da za ka yi ba za a baka kuɗi ba ba za ka yi shi kuma wallahi abin takaici aka san cewa lallai muna da aiki a arewa hatta yara kanana yaro dan karami ka kira shi ka aike shi yana dawa yana jiran ka bashi wani abu jira yake ka bashi wani abu ba wai ma ka yana jira ka ce mai Allah maka albarka ba yana jiran ka inda za ka ce mai Allah maka albarka sai dai kalle kaka shi ba albarka yake so ba kuɗi yake so saboda shi kuɗi a wurinsa shi ne kakat shi kuma ya jahilci ne ake nufi da kalman albarka shi ne wanda haka mutu ba za ka daina cin shi ba kuma ba za ka iya cinye shi ba saboda abinda malaman tauhidi ke kira albarka shi ne ziyadatu khairin kari na alkhairi yana daga cikin sunan da aka sa wa lailatul qadri da Allah ya bata wato lailatul mubaraka dare mai albarka me sa ta zama lailatul mubaraka saboda ne a cikin wannan daren khairun min alfi ya fi dare dubu wanda babu wannan daren a cikinsa alkhairi a wurin Allah amma mutane da mun kasa fahimtar wannan Allah ka shirye da mu ana yace rawahu al-bukhari wa muslim min riwayati Hudhayfa radiyallahu anhuma ana yace imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi daga ruwayar wazaifatul yamani duk da anan malam ya jingina shi zuwa ga jabir ɗan abdullahi imam al-bukhari ya fitar da hadisin a cikin kitabul adab babu kullu ma'arufin sadaka. haka yazo da shi shi ma imam muslim ya rawaito hadisin a cikin sahihinsa kitabuz zakati babu bayan anna isma sadaka. yaqa'u ala kullu law ala kulli nau'in minal al sunan sadaka yana afkawa akan dukkan wani abu mai kyau ana kare shi sadaka kaga tun anan mazala ce kullu ma'rufin sadaka dan idan mutum an ce sadaka shi yana tunanin an ɗauko na ba an ce gashi shi ne sadaka a'a duk wani abu mai kyau lada ne sadaka ce yi wanda zaka samu lada a kanta kuma ladan Allah ka ɗaya san girman ta ka ba mu ikon aiki da shi malam ya ci gaba da cewa hatta ci u'ashar hadithi na goma sha tara anhu daga wake nan jabir an abdullah kawal ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzan Allah kila da amincin Allah su ƙara tabbata a gari shi da alayensa ya ce Mamin Musulmin. يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما يرزقه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم wannan hadisi sababu wurudul hadis a san ka'idar da malamin usulun suke suke amfani da shi wajen fassara hadisi kaga in aya ne sai a ce sababu nuzul dalilin saukar aya ko to shi wannan hadisin sababu wurud wato dalilin samuwar hadisin akwai matan zaidu bin harisa ana kiranta ummu ma'bad ko ummu bashir tana da alkunya guda biyu kamar yadda imamu ibn hajar al-asqalani ya yi bayanan ƙarƙashin wato sharhin wannan hadisi a cikin fatahul bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani shuka ne sai ya tambaya man gharasa hadha a muslimun kafir waye ya dasa wannan shuka manzo Allah na tambaya musulmi ne ya dasa ko ko kafiri sai aka ce mai muslim musulmi ne ya dasa shi to shi da wannan hadisin sai ce ma min muslimin kaga annakira fi siyaqin nafi tufid al-umum ziyadatu harfu jar fi siyaqin nakira tufid at-ta'kid babu wani musulmi yaghrisu gharsan zai dasa shuka wanda ake dasawa illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa face duk abin da aka ci na wannan dakin da ya na bishiya duk abin da aka ci lada ne gare shi ina fata na ne haga musamman ma misali mawadaci shi ne za ta jena da fankacicin gida ko kuma a cikin fankacicin gidan zai sa fulawa to maimakon fulawa ka dinga sa abin da za a ci ka samu lada ko da bayan baka da rai A gane sai ka sa gwaiba duk wanda zai tsinci gwaiban za ka samu lada tsuntsu haka manzo ce tsuntsu da zai hau kai tsin ya ci lada ne tsutsan da zai hau ya ci wannan abin lada ne to kaga shi mu musulmai ana ana gyara tunanin mu duk abin da zai zama amfani gare mu duniya da lahira shi ake so mu ba da himma a kai mu kasance tunaninmu mai faɗi kada mu tsuke shi maza Allah ya ce babu wani shuka da za a yi duk abin da aka ci a wannan shukar sai an baka lada wa ma suriqa minhu lahu sadaqa ba ma wannan ba ko satan sa aka yi kaji maza ce in aka saci dan mangwaron da kasa ko gwannan da kasa za a baka lada ko ai ga wani yana dan shuka gwanda a gida wani kawai sai dan sa maka takut ya jawo ta yana jawo ta ɗin ya arce ko to wannan da ya yi satan ka ce lada za a baka ta gaba ka yi asara ba to ina ga mai gona ya shuka mangwaro ya shuka gwaiba ya shuka apple ya shuka inabi ya shuka abubuwa da yawa wani ya zo ya ƙiba ya sata lada za a bashi ta fata hankali. abinda fa dalilin samuwar mahaifiyar wato dalilin samuwar abu hanifa mahaifinsa sabis tafiya yake yi sai yunwa ya kama shi da yunwa ya kama shi an kayan marmarin gona sai bantala ba ya ci ya ci sai tuna a ah, wannan ba da izinin mai gonan nan na ci wannan ba na ci ne kenan haramun ita ba ina mai gona aka ce aka ce kamar misali gidan anguwan ko a ce yana cinkinau ta shafa wata bi ne fa ya ce a kai shi har wajen gidan mutumin ya je ya ce na zo wucewa ne yunwa ya kama ni kuma na kasa hakuri na fatal wannan amma daga baya na tana cewa ba na ba ne Shi ne na zo ka yafe min a kan kayan marmarinka da na ci ba da izininka ba mai gona ce zan yafe maka amma da sharaɗi sai ce min sharaɗin sai ce ina da ya kauniya ce kuma kurma ce sannan beba ce sannan gurguwa ce in zaka aure ta to na yafe maka amma ba za ka aure ta ba ba zan yafe maka ba ka samu gayi yanzu na zai ce ba da lahira kawai wala ka zai ce ba zai ce ba da lahira sabit ya yi shuru ya ce ba ya ce garin aure ta saboda kullum idan na kalle ka in tuna saban da ne wa Allah ne Allah ya mun hukuma da ita ka duba tunani ka duba tunani yace garan aure ta hakan saboda kullum idan na kalle ta sai in tuna saban da ne wa Allah ne Allah ya mun hukuman ya bani ita zai sa in gyara a gaba ba zan aikata irin wannan ba yace ya amince ka amince ce ya amince shi kenan ka kira makwabci aka kira mai aure ka ce to da wuri an baka ka je ka tuka matarka yana shiga ɗaki ya ga rangaɗe ɗiyar budurwa kyakkyawa kan Allah ne ya yi turus ya ce kai wannan ba mata ta bace ka duba wato bawan Allah yace wannan ba mata ta bace yace me yasa ka tace ni yace an ce min ta makauniya ce ke kina gani an ce min ta kurma ce ke kira ji an ce mata bai beba ce gashi kira magana an ce mata ta gurguwa ce kuma na amince ni kuma ban ga kodai daga ciki ba ba mata ta bace ya kuwa ta kalle shi tace gaskiya ne abin da babana yake nufi ni makauniya ce ban taɓa ganin haramun ba da idona da babana ya ce maka ni kurma ce ban taɓa jin wani abu na saɓon Allah ba da babana ya ce maka ni beba ce ban taɓa furta wani kalma na saban Allah ba kullum a aikin ibada nake da babana ya ce maka ni gurguwa ce na ɗin nan ban taɓa taka wurin saban Allah ba tun da na zo duniya shine abin da babana yake nufi ba sabit ya du ya kalli wannan dattijo ya ce mai to me yasa ka faɗa haka ya ce na ba ‘yata tarbiyya ina so in ba ‘yata wanda yake da tsoron Allah kuma na daɗe ina kintata sai da na ganka sai na ga dama ta samu saboda ta ci min tufa kafin guda ɗaya duk nisan tafiya sai da katako na tabbata kana da tsoron Allah shi sanar maka wannan shirka ce eh, ina irin mutane yanzu ne ki ce tsoron Allah zai ci ban ubanki wallahi haka zai ce tsoron Allah za ki ci a gida sai ana neman miki sauki wani waka ne na larabawa da suke yi rukuji sai wai yarinya ce ya mace ta ce wa babanta khafabuni salasa. mutane uku sun zo nema na da aure na farko ghaniyun wa zinahu fawqa al wa ziyada mai kuɗi ne kuɗi na iya kuɗi wanda ya isa mai kuɗi na biyu jamil wa jamaluhu fawqa al-jamal wa ziyada kyakkyawa ne kyawunsa ya kai iya kyau makura bukari na uku fakir wa faƙaruhu fawqa al wa ziyada wato talaucinsa ya kai talauci har da ƙari sai baban wato yanzu haka ba take neman shawara a wajen uba sai baban yake saurare ni ya ya yafi yata in kika auri mai kudin nan zai ƙara miki wadata da tsari na jin in kika auri wannan kyakkyawan zai ƙara miki kyawu sama da kyawu ya raki ta samun yaya ne kawawa sai ce kalli maliki wal fakir a dandan ki da fakiri ya zirki faƙaru fauƙal faƙari wa ziyada zai ƙara miki talauci ƙarin talauci ba abada amma da yake kasan mata unpredictable you cannot predict them sai ta ce ya abaki an ma ta'rifur rijal wa ziyada ai baba baka san maza da tari ba kaga me kudin nan in na aure shi zai karo mun mata uku a zama zama mu hudu kenan kaga an samu ziyada ta ji biki ta ita ta ce kaga wancan kyakkyawan idan na aure shi mata a waje za su dinga fitinuwa suna son shi duk inda yake ta ce amma ka ga wannan fakir din fakirin za mu zauna tuna da umaru wa ziyada har mu mutu ni kadai ba zai kara min kishiya ba wato ita fikirun ta kenan ita kadai a zauna da ita a sai an kara mata wani ba to a duba sabit baban abu hanifa ta yadda aka samu maman da ta haifi abu hanifa ita ce na, ita ce wannan matar ta yayi mana ne bijimi daga cikin bijiman malaman musulunci ko ilminsa ya ɗaya duniya Allah ka shirya da to shi yasa haddasa wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wala a ahadun babu wani da zai rage wani abu daga cikin abin nan da ta dafa ko ka shuka an gane illa kana lahu sadaqa face wannan abin da ya rage a ciki sadaka ne misali ka sa mangwaro sai wani zai sassaki jikin mangwaro ai an rage wani abu kenan ko ba magani zai yi ba kula da za ka samu wani ya zo ya tsinci ganyen ya zo ya jika ana magani da shi ba zai samu ne lada ka duba wannan shine hikima da hanya da hangen nesa da saddauna Allah ji kansa da rahama yi a arfa ya sa aka sa wannan dogon yaro lim ɗin a filin arfa har yau duk wanda ya tsaya a jikin inuwar ya samu dada da za a ta dasa ta eh shi ne har yau duk wanda ya je rabo wajen yana da lada kaga ila kiyamisa wannan ma mangwarorin da suke nan lugard hall haka kaga jemagun nan in suka ci ladan na zuwa ɗin is is a kabarinsa ba abin da yau a bai da wannan tunanin kenan kawai tunaninsa ya ji lalitarsa sana cika ɗiɗiɗi daga biliyan ya koma tiriliyan daga tiriliyan ya shiga kwatiriliyan daga kwatiriliyan ya shiga kwintiriliyan shi kenan shi kawai a ce ya fi kowa kuɗi shi ne damuwarsa baya tunanin ya bar abin da zai zama alkhairi gare shi da kuma zuriyarsa ila kiyamis sa'a a'a shi kawai alkhairin ya ji musu inda ya ji kuɗi to shi ne alkhairi a wurinsa ka ji tunanin na yanzu da da ba ɗaya bane Allah ka shirya da malai ce rawahu muslimun a hadisi imam muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta imam muslim yace fala yaghrisu almuslimu gharsan kaga nan wato fi'lu mudari'un maqrunun bila ko annafiya allati ta ala al-umum saboda yazo fi siyaqi an yace ba zai taɓa dasa musulmi ba zai taɓa dasa abin dasawa ba na shuka ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mangoro ne baiba ne kashu ne ko kuma gwanda ko makamanci haka duk wani furut da abin da mutane ke ci kai har dogon yaro ba ana magani da shi da ba da ata ba ya zai aka ji atani aka koma masa yana maganin malaria typhoid ina fata an gane ce fa ya kulu minhu insanun mutum musulmi ya ci daga wannan abin da ka dasa wala dabbatun balle dabba ga an fara da mutum ko balle dabba wala bairun babu wani tsuntsu da zai ci illa kana lahu sadaqa a ce wannan lada ce gare shi mutum dabba a tsuntsu kagan aka ce dabba ai tsuntsu ma dabba ne kuma ji matsalar amma dabba a nan yana nufin irin su rago doki sa rakumi da sauransu sannan kuma sai ce wala failun balle tsuntsu ya ci daga wannan illa kana lahu sadaqa wannan cin da yayi lada ce gare ka kuje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin kiyama ko da ƴaƴanka sun siyar da wurin in dai yana nan kana samun lada kaga kaga musulunci yana nuna mana abin da mutum zai hanga na nesa yanzu misali kayi gona a gonan ka zuba fruit ka zuba kashu ka zuba misali eh, mangwaro ko gwaiba da sauransu ya ka zo kara su ƴaƴanka sun siyar a ba musu gadon ko matukar wannan bishiyan na nan da ce har zuwa ran tashi kiyama za a rubuta za ci gaba da rubuta maka lada ai ka dasa ta to amfanin ka ne to kaga wannan ana so a nuna wa musulmi kaifin basira da hangen nesa abin da zai zama maka amfani da albarka shi za ka dinga ƙoƙarin samar da shi a rayuwarka ba ka tara kuɗi ba kuma ban ce tara kuɗin haramun ba ne ina ba ta hangare don kada wani ya ce to kaji malam to ba kuɗi ba ya za a yi a yi rayuwa a'a ana so a nuna maka cewa ka dinga kallon abin da zai zama maka alkhairi kada ya zama rayarka dukiyar dan manzo Allah yake Allah ne da kansa ya ce duk mutumin da ya sa duniya a gaba Allah ce sai na yi ɗaiɗai da rayuwarsa ta duniya kuma ba zai samu duniyar ba sai abin da na rubuta masa haka manzo Allah yake hadisin Abdullahi bin Mas'ud ruwayan Imam Tirmidhi yace kuma wanda ya kasance man akhiratu hammu wanda ya zama lahira ita ce damuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duniya dunya wa hiya saghira duniya za ta zo masa a kaskance wala in sa'alani awfiyan lahu kuma wallahi in ya tambaye ni zan bashi amma wancan Allah ce ba zan bashi ba sai abin da na rubuta mai saboda ya sa duniya ita ce a gaba kuma jama to babban abin ya zama da cewa ka dauki shimfidan duniyar kamai da shi hanyar neman lahira ko yadda imamu shafi'i yake cewa inna lillahi ibadan fufana sallaku dunya wa khafu fitna nazaru fiha lamma alimu annaha laysa li ayyin waqra ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihan a'mal fiha sufna eh, ba imamu ya fadi ta ba imamu shafi'i ne ya fadi ta kana a cikin diwanin nawawi ya ɗauko ta ne a yadda salihin ya sata shi ne a farko da muka karanta ta can ko yawa an fahimci wannan masu zurfin tunani shi ne lahira su suke kallo abin da zai zama musu amfani ka duba wannan sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa fi riwayatin lahu har ila wata riwaya ta Imam Muslim la yaghrisul muslimu gharsan babu wani musulmi da zai duka wani abin dasawa na shuka ko abin da zai mutane za su amfani da shi kai hatta ke, ko kaga ai dasa shake yi ko ba ba kaga suna zuwa dan lallaba ta gona a kip a tsarar rashin ba to in ya tap ya sha da kai asara ba kai samu lada an gane to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yazra'u zar'an bai taba shuka wani shuka ka ga manoma fa ya'kulu minhu Insanu wani mutum ya zo ya ci wannan abin da ka dasa ko ka shuka wala dabbatun da wata dabba ka zo ko kamar yadda fulani sukan zo su wuce kayan dabbobin su ko har su yi wa masu gona barna wajen wucewa ko kaga akwai zafi sai asara ba duk da ka asarar kuɗi ne amma ka samu ne lada wala shay'un babu wani abu illa da lahu sadaqa a ce ta kasance gare ka lada ana rubuta maka lada kuma ji wannan malam yace wa rawayahu jami'an min riwayati anas radiyallahu anhu da imam al-bukhari da imam muslim dukkansu sun rawaito shi daga Anas bin Malik ana yake qauluhu yarzuquhu ay yanqusuhu ko ya rage wani abu daga ciki har sassaki kantalan ko kuma ganyen a tsinka kaga ai an rage kuma zalla ce za a rubuta maka lada kaga gwanda ai ana amfani da ganyen ko kan ana amfani da ganyen bai ba ina fata an gane sannan fiya shi ma ana amfani da ne gwanda ma haka an gane ayaba ma haka ga lemu ina fata an gane duka ke a tsara ba za ka samu lada amince wannan imam musul ya rawaito wannan hadisin a cikin kitabul musaqat babu fadl gharfi wa zar'i Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin a cikin kitabun Harth wal Mazra'a aw babin da ke magana akan fadlu zar'i wal gharfi idza ukila minhu lokacin da aka wani abu a ciki halalan za ta zawo gari ke da ka fara dukawa kaga wannan yana so ya nuna mana daraja da ladan da ake samu a cikin wannan aiki daman ai babin yana magana hanyoyin lada na da ne yawa to maza Allah yana karantar da mu duka wannan shi ba ka iya rike nan ba rike can ka iya rike can ba rike wannan ba ka rike rike ba rike can sai yanda dai kada ka haramta wa kanka aikin samun lada ko titi ka share kana da lada ina ba ta an gane titi dai daidai da titi ka share ko kar gidanka lada ne to kaga a matsayinka na musulmi ka dinga buɗe tunaninka hanyar da za ka samu lada saboda ranar da ka mutu shi kenan haka ta ƙare hanyar samun ladan kuma ta ƙare tunda Allah ce wa Allah lil insani illa ma sa'a har ka bai da komai sai abin da ya aikata wa anna sa'yahu sawfa yura aikin sa shi zai gani kuma yujzahul jaza'al awqa sa'annan za a saka masa sakamako mafi cika a wurin Allah shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal waladu min kasbi abihi ka yana daga cikin aikin babansa yanzu dukkan mu nan wanda iyayenmu ke da rai da wanda iyayenmu suka rasu duk sallan da zaka yi baban ka ya samu lada halat zai ji a ka a kabarinka zai rasu duk wani aikin alkhairi da kai baban ka zai ji alat a ka maman ka za ta ji alat a ta ina fata an gane saboda inna nahnu al mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ce mu muke inna nahnu al mauta mu muke raya matattu a kabarurkan su wa naktubu ma qaddamu mu rubuta musu abin da suka gabatar lokacin da suke da rai wa atharahum da sahun gurbin aikin da suka yi lokacin da suke da rai ƴaƴansu ayi gurbin aikin uba ne ko da kuma ayyuka na alkhairi da suka tsaddaka zakatul jariya shine Allah ce wa kulla shay'in dukkan wani abu ahsaynahu fi imamin mubin mun iyakance shi a jagora bayyananne shine lauhil mahfuz kaga wannan badi ne na aikin alkhairi da ake so mu kaitar da kawukan mu mu yawaita aiwatar da shi dan mu samu lada ina fata an gane ka yawaita aikin alkhairi nuna wa ɗanka ya sani yana aiwatarwa ko kalma ce ka saba faɗi an ka yi koyi da kai kana da ladan ina fata an gani in kuma aka sinsa ka koya masa shi ma za a baka kwamishin Allah ka shirin da saboda yanayin lokaci a gani sai mu tsaya akan hadithi na ashirin insha Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu daura akan wannan hadisi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am wa alaikumus Na'am. Na'am. نعم eh. ايه ko kwaya ɗaya ka ci da izinin sa ne naka ne kai ka dasa ka ji manzala ce sarika ba ana ka bane ai ba kai kai ba abin da ake so ka gane ka nemi izini sannan sai ka ci baya wurin haka gura <laughs> ba ba da ba ne a wurin Allah ku gane

kai ne gonan da aka maka wannan fannin kai asara ba kana da lada a wurin Allah amma da zafi dukiyar ka ce an gane da zafi dukiyar ka ce zaka ji zafi a zuciyarka an gane akwai zafi amma dai aikin da suka yi sunansa sata kuma duk da sun saci kayan ka manzala ce za a fara lada kai asara ba na'am eh eh eh na'am wannan tasu ce ai ba tasu ba shi ta mai gonar ce shi ne kamata ya tafi kayansa ba su ba in kuma ya lamince musu ya ce su ɗauka ya zama halal gare su daman zanen ake nema da ne shi in ya amince shi kenan in ya amince ma shi kenan yanzu misali akwai mangoro a nan ba wanda ya ɗauki mangwaron wanda ba na gidansa ba ya tsinta ba na shi ba na mai gida ne mai gida da Allah ina so a mun izini in tsinka wannan mangwaron ya ce ba komai a tsinka duk lokacin da kake bukata ga in ka sha ka sha halak halak amma baka nemi izini ba ka je kana sha wani lokaci ba akwai makwabta ba za ka je sun sa gwanda ta yi sama wani ma irin dan ya dan karkata zuwa gidan sai ka zo ɗan dan sa makata ta faɗo sai ka ga an tare kuma haramun ne na? eh eh eh eh eh wannan gwamnati ta sa kuma ta sa ne saboda amfanin mutane ɗan daban amma na gida kaga irin wanda ake sa kamar na lugard hall an sa shi duk amfanin mutane ba wanda zai zo ya ce maka nashi ne ba ta fahimci matsalar an sa shi ne saboda amfanin mutane duk wanda ya zo ya ba da ba wanda ya dasa saboda wannan alkhairin ya kalla saboda haka yana da lada ba za ka ga kullum matasa sun zo da dan makasar su sana ja da buhu ba sun cika za su je siyar ba yana da ladan su haka na gidan mutum to baya halatta ka taba an gane eh ko zo shi ne ta fito ta shiga gidanka ta mai kwai ko sai ka je kai bayani malam ko alhaji wane kazarka ta shigo gidana ta yi kwai ko ɗawisinka ya shigo gidana ya yi kwai a gaya mai amana ce kan ka ce a yanzu ni ma zan yi ɗawisu a bari a rene ki ta haihu tana haihuwa a kore ta har ki ka samu ce ka tari suke ko wallahi baka ji ba a ga rab dan ba naka bane ne kaya ne na'am Eh. na'am eh idan eh. lokacin eh. mangoro ya yi ko a za a ga masu kuɗi ake yi ba a raba shi kuma tana ka iya jiri da abin da dare sai mutane suna zuwa suna kai wani masu duka haka ya a tun da ya ce ya ayyana ya ce ya ba da shi wakafi shi wakafi ai ba a gadansa ka gane abin aka ce wakafi ne ba a gado yanzu misali wanda ya gida masallacin nan Allah saka masa da alkhairi da jiyasa da aljanna ai wakafi ya bada ko sai yanzu ba cikin kayan gado ba a gada kuma ba a siyar da shi ba a cikin da shi duk abin da ka bada da shi wakafi to zaki ya musa an gane to duk wanda ya zo ya ci a wajen ya ci tun da kaman ya ce wakafi ne su wa'anda suke aikin suke kiyayewa su ne suka mai da shi na masu kuɗi shi ne suke ba su kaga shi kuma da ce masu kuɗi ya ce wakafi al'umma da talaka da mai kuɗi duk suna cikin al'umma to su ne suka yi zalunci suka fita shi akan masu kuɗi talakawan fa ai ya fi ma kamata a ce an wa talakawan to su ne mabukata wani sai shekara bai zaman guru ya sha ba ba ya zo wucewa ya ya samu ya sha ba amma wannan yana da kuɗi zai sai abin da yake so an gane ba daidai ba ne na'am ina za zan zo matafi ina ke eh, su ne kaɗai za ka yi da kuma witiri hmm. a mun saba da karatun fikiyo wuturi ne shafa'i babu wani abu a musulunci ake kira shafa'i siffa ce ta tsallar malaman fiƙi suke cewa shafa'al bi ma'ana raka'a biyu shine shafa'al an gane wutiran kuma raka'a daya amma dukkan su guda biyun nan wutiri manzo Allah ya kira su su sun yi ne dan su fayyace mana siffar mu kuma sai muka dauke shi a wani abu sunan shi shafa'i da wutiri sai ga mu ta muna ta muna ta dan samun ta baba sai ka ji mutum ya ce ma to yanzu shafa'i wutiri a'a sunansa wutiri ko an gane yawwa ai maza in kai uku yawwa eh wutiri ne kawai ake kiransa kara koyi uku wutiri ake kiransa in eh, dukkan su sunan sa wutiri mazala ce mana habba an yutira bi khamsin falyaf'al ومن أحب أن يوتر بثلاثة فليفعل ومن أراد أن يوتر بواحد فليفعل ثم ذلك كراسة سنامي وتري an gane to su kuma malaman fikin sun mana bayanin siffar ne mu kuma sai muka yi abun gurgun fahimta sai muka bashi suna muka ce shafa'i da wuce siffan sallan suka ba da labari akwai ne raka a biyu sannan suka zo daya kaga kai ne wuce in kuma mai siffa guda daya shine wuturin uku a jere ba zama sai na karshe ko sunansa shi ma ne. an gane su siffan ne suka siffan mana mu kuma sai muka dauke shi a matsayin sunan sallan eh an gane na'am na yi maganan ko mun yi karatu ne? eh <laughs> na'am eh na'am eh eh eh eh ya kashe banza eh hadisun abu huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Bukhari da Muslim suka rawaito ya Rasulullah Ai ara'aita ar-rajul in qama alayhi yuridu akhdhu mali ga ma'aikin Allah me kake gani na ga wani mutumi yana so ya kwace dukiyata kazala ce fala tu'tihi haka bashi sai ce ara'aita in qatalani sai ce fafatilhu in ya kama ni da kokuwa bazala ce masa kokuwa ara'aita in qataltuhu me kake gani idan ni na kashe shi bazala ce ka kashe banza ara'aita in qatalani in shi ne kuma ya kashe ni bazala ce anta shahidun kai shahada ya ce man kutila duna malihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi saboda yana kare dukiyarsa ai shahada ne a gidan mutum ma ka ka gidan mutum mazala ce in ka fasa mai ido ka fasa banza yanzu misali mutum na zaune a wasu za ka ga sun zuciya ba sai da zana dan yin haka ko mazala ce ya pus ya fasa ya fasa banza ya na gani kana neman haske ne ai na'am eh na'am na'am na'am eh hmm. gaskiya ne ina so ne wannan bayanin ka riga na faɗi ne ina so da mai wannan tafsiri ne wanda mutane su gane an kada ka ce eh ka ga wani a wajen karatu zai ce ai malam ne yake yawa yace malam ne yace kashe banza saboda <laughs> eh, ka sa ka mutane suke zai ce ai malam ne ba da fatawa saboda haka shi yanzu yana neman banzan da zai kashe a'a ba daidai bane ba daidai bane saboda ba a so ka dauki doka a hannunka amma an san yanayin mutum da dukiya duk wanda aka ce wannan duki ne kana kokarin kiyaye ta to a wajen kiyaye wanne wani abu ya zo ya faru akan kuskure ba wai dan abin da mutu wannan shari'a ta ce babu wani doka a kanka amma fa wannan ana magana a tsarin addini ne ka san a Najeriya ko ba za ka saba. ka gane gara ka kyale shi Allah ya isanka ya fi maka sauki ana fata an gani saboda za ka yi implicated kanka ka ji zuwa kotu kenan ka gane saboda ka gara ka bashi da Allah ya isa yafi eh yafi na'am eh na'am na'am gidan na'am eh eh na da eh eh Eh. Eh. <laughs> eh an gane shi irin wannan eh, ya shiga duk shiga mata ya zo barna ne an gane shi sa ma imamul bukhari ya kawo shi wani hadisi ne wanda yawanci in dai ba ɗaliban ilimi ba in suka zo karanta hadisi sai su biya musu kwai. laika mutuwa da ya zo gidan annabi musa da siffar ɗan adam shi kuma annabi musa bai kuma mala'ika ba ne yana ganin shi saboda kishi ya za ta shigo gidana ba tare da izini na ba ya haɗa mai duka yana kawai sai idan ya zazzago kai a karo sai mala'ika ya koma wajen ubangiji ya ce mutumin da ka turo ni zuwa gare ka yana tsoron mutuwa Allah ya maida mai da ido ya ce ka dawo musamman da zai gane wa yake da ya zo sai ce Allah ya turo ni Imam Bukhari da ya tashi kafa hujja da shi ka kafa hujja akan cewa in ka kasa wa mutum ido ya shiga gidanka ba tare da izini ba ka fasa banza shine sai kawo hujja da wannan hadisi kawai wannan sai ce Allah ne ya turo ni ya ce in zo in karɓi ranka amma a baka zaɓi Yana so a ƙara daga maka kafa ga wancan dabba jikin da ka dafa da gashinta duk shekara za a da zari gashi ɗaya har sai adadin gashin da ka gafa ya gama karewa nan a ɗauki ranka sai annabi musa ya ce in aka gama zarewa za a ɗauki raina ya ce eh sai ce to gara ɗauka yanzu ko an min jinjiri dai still zan mutu eh. sai ce a ɗauka yanzu shi wannan muhallin shahid a ciki Shi ne. a duk mutumin da ya shiga gidan mutum ta wani dalili a tsari na musulunci ba tare da izini ba in aka fita masa ido an fasa banza ka shiga gidan mutum sata aka buge ta an buge banza haka kashe mutum an kashe banza saboda shari'a ta hana saboda manzala ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum عليكم حرام حرمت يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا على حلقت قالوا نعم ثم رفع رأسه إلى السماء قال اللهم اشهد yace jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne ku mutuncin juna haramun ne ku zubar da jinin juna haramun ne ku ci dukiyar juna ba tare da izinin juna ba kamar yadda yau nan goma ga watan muharram a arfa a goma ga watan zulhijja haramun ne a kanku a wannan watan a wannan gari na makka haka manzo Allah ya faɗi wannan duka wannan ana nuna mana kiyayewa kada ka shiga haƙƙin wani tare ka je ka nema ana taimake ni ya fi maka ka je kai sata ina fata an gane in shi bai taimake ka wani zai taimake ka shi sa musulunci manzo Allah ya kan da taimako in wannan Allah bai kinsa masa tausaya maka a wannan lokacin ba wani kuma zai iya tausaya maka ya baka ya baka abin da ka taba tsammani ba to saboda haka gara mu tarbiyyatar da kawo kuma akan wannan amince wannan kuma bayanin da mai girma turaki ya faɗi daidai ne shine kuma abin da ya dace saboda a yanayin yanda mu muke kiyaye cewa kada ka ce a ah, ai mun ji karatu an ce ka buge ka buge banza sau da bari ka dinga kintata a'a ana nufin idan coincidentally ko accidentally irin abin ya faru ana nufin babu wani doka da shari'a ta tsara da in ka je ma ka je kotu ka je wato ah, ta tsara implicating din kanka na alkali dalilin wanda zai ce gangan kai ganganci ne da makamanci sai ka samu matsala amma ana faɗin dokan da shari'a ta tsara akan gudanar da al'amari mu musulmai ne kuma tsarin rayuwar mu dole mu bi shi akan tsarin ne addinin musulunci kaga anan sai mu samu sauki kai ka kiyaye kaga shi ma mai dukiya ne ya kiyaye ko ga wani babban kuskure ma da mutane suke yi dabbobi da suke shigowa cikin gidan mutane rana ka goni ya karya mata kafa ci ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Imam Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairah ce al-ujamaa jubaru dabbobi rago ha akuya duk abin da suka yi karna in dai da rana ne sun ce banza ji manzo Allah sun ce banza saboda kai ne dukiya manzo Allah ce ka killace dukiyarka da rana saboda ido na ganin ido amma inda dare ne mazala ce to su masu dabbobin su killace dabbobinsu idan suka yi maka farna cikin dare da su za su biya saboda a lokacin baka da abincin da za ka iya killace ko kana duke ka kana bacci an gane ga duk wannan abu ne wanda shari'a ta karanta da mu kaga muna buƙatar mu wayewa da juna kai mu sani an samu wanda muke kaga mutum ya samu akuya ya samu kai a ruwa an danne kuma sai ka su ma sai giya ai zaki kara zuwa ka ce wallahi kuma za ta dawo bayan an jima ba ta da hankali wani kuma ya dauki kokara ha a kafa ya karya ta ka zalunce ta ba ta da hankali me yasa ka ce mata don ba tana da hankali ba za ta dawo ba kana koranta kuma in ta tafi kaga za ta ƙara dawa ai dabba kenan saboda haka kuskure ne akwai abubuwa da yawa da mutane suna bukatar a wayar musu da kai su san yadda tsarin yake a addinance don kada su fada kan dokar Allah Allah ka shirya ta Allah kuma ka samu gyara mu. akwai ɗan uwa malam Ibrahim Bashir Sharimu a nan kafala a zu Allah ya jarabce su gidansu ya kone kurmus dab da la'asar eh, gidan ya kone kurmus muna roƙon Allah subhanahu ta'ala musanya musu mafi alkhairi ya sa ya zama kafara a gare su kuma da sauran yan uwa wanda suke cikin irin wannan jarabawa kuma da muke cikin wannan fitinu a wannan yanki namu na arewa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tafi mana wannan fitina ya gusa mana da shi da mai mana gurbinsa da aminci da zaman lafiya duk waɗanda suke neman mu fitina da kunci da musiba da kisa a wannan yanki namu da Allah kafi fi sanin su kamar da aniyarsu a kawukansu. kansu duk wanda kuma yake nufin mu da alkhairi ya Allah ka ba shi ikon sadar da wannan alkhairi ke mu kuma ka amfanar da mu da mu da shi gabaki ɗaya shugabannin da ka azarta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu wataala kin sa musu a cikin zukatansu tausayinmu tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ya Allah ka ba mu ikon da zamu musu biyayya akan abin da bai saba wa doka ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk